Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an gudu lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau, Laraba goma sha tara ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanan labarai. Sashen Amurka, Birtaniya da Faransa sun buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya tattauna batun Rasha na amfani da jiragen Iran marasa matuka a yakin Ukraine. Kasar kamar ta ce an samu bullar cutar kwalara da ta ɓarke sakamakon ambaliyar ruwa da ake ci gaba da yi a kan iyakarta da Chad da Najeriya da ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla sha bakwai. shugaban yankin hong kong ya kaddamar da wani sabon tsarin giza don jawo hankalin kwararru a fannoni daban-daban a duniya yayin da birnin ke kokarin dakile ficewar kwararru da ke barazana ga matsayinta na cibiyar hada-hadar kuɗi ta duniya kanan labaran kenan babban hafsan rundunar tsaron najeriya general loki irabo ya ce kawo yanzu tarzomar boko haram ta yi sanadiyar kashe mutane dubu ɗari ta kuma janyo asarar dukiya ta kimanin sama da naira triliyan uku muna tafe da karin bayani bayan haka kuma majalisar zartarwa ta gwamnatin tarayyar najeriya ta amince da kafa wani sashen musamman na ayyukan rundunar 'yan sandan ƙasar da zumar kawo canje-canje a ayyuka na musamman kamar kowane yammacin laraba yau ma muna nan tafa da shirin arewa a yau wanda nasiru adamu el hikaya ke gabatarwa Za kuma mu kawo muku kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu saurari ke aika mana ta hanyar imel. Amma yanzu sai a gyara zama domin a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Kasashen Amurka, Birtaniya da Faransa sun buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya tattauna batun rasha na amfani da jiragen iran marasa matuka a yakin ukraine jami'an diflomasiyar sun faɗa jiya talata cewa bukatar ta hada da neman wani jami'in majalisar ɗinkin duniya da yi wa kwamitin bayani a yayin wasu sirri da zai yau laraba jami'an ukraine sun ce jiragen da aka yi amfani da su wajen kai har-har a cikin makon da ya gabata ciki har da kan babban birnin ƙasar ukraine cape inda jiragen da Iran ta kera marasa matuka na Shahid 136 waɗanda Rasha ke amfani da su wajen kai harin bama-bamai da kuma afkawa inda suka kai harin. Iran dai ta musanta kai wa Rasha jirage marasa matuka kuma jami'an Rasha sun musanta yin amfani da su. Ministan tsaron Estonia Hanan Pekor ya faɗa wa manema labarai jiya talata cewa yana sa ran a kai ƙarin hare-hare da jirage marasa matuka akan birane da dama a Ukraine. Kasar kamar ta ce an samu bullar cutar kwalara da ta ɓarke sakamakon ambaliyar ruwa da ake ci gaba da yi a kan iyakarta da Chad da Najeriya da ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla sha bakwai yayin da ake fargaban wasu da dama sun mutu a kawuka da ke da wuyar shiga cikin mako guda. Wani taron gaggawa da jami'an gwamnati da hukumomin agaji suka yi a yau Laraba ya ba da umarnin tura ma'aikatan jin kai zuwa asibitoci masu cunkoson jama'a musamman kan iyaka da Najeriya. Jami'an ma'aikatar lafiya na kamar sun ce an samu sabbin ɗaruruwan mutane da suka kamu da kwalara a kan iyaka arewacin ƙasar da Najeriya, inda mutane sha bakwai suka mutu tare da wasu fararen hula da dama a cikin mawuyacin hali a asibitoci. Yau Laraba gwamnatin jihar tsakiyar Afirka ta ce adadin waɗanda suka kamu da kuma waɗanda ake zaton sun kamu da cutar na iya karuwa yayin da masu aikin jin kai ba sa iya balaguro zuwa garuruwa da ƙauyuka da ke da wahalar shiga. Gwamnati ta ce rashin tsaro daga hare-haren ta'addancin Boko Haram da ke ci gaba ya hana ma'aikatan agaji bayar da agaji ga waɗanda ake zaton sun kamu da cutar kwalara a wasu yankuna da ke kan iyaka arewacin kamar da Chadi da Najeriya. An jima kaɗan Hafiz zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. mu. babban hafsan rundunar tsaron najeriya General loki irabo ya ce kawo yanzu tarzomar boko haram ta yi sanadiyar kashe mutane dubu ɗari da asarar dukiya ta kimanin sama da naira tiriliyan uku daga abuja ga rahoton hassan maina kaina at the peak of the boko haram insurgency in the northeast and that, we had well over 100,000 deaths 2 million people displaced and of course 9 billion worth of worth of damages have been done i believe babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya kenan general loke rabo ke bayanin cewar tarzomar boko haram ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu ɗari kana ta ɗaiɗaita wasu mutane miliyan biyu daga gidajensu sannan an tafka asara da ya kai dalar amurka miliyan dubu tara general irabo wanda ke jawabi a wani taron bita da fadar shugaban najeriya ta shirya a nan abuja ya ce an dakile kazar-kazar ɗin 'yan ta'addan boko haram a wani bangare na ƙasar ko da yake hakan ta sa suna sulalewa zuwa wani shiya na arewa maso yammacin ƙasar general loke irabo ya ce rundunonin sojan najeriya gwamnati ta kashe masu kimanin naira tiriliyan biyu da miliyan dubu biyu a cikin shekaru bakwai da suka gabata al'amarin ma kenan da yasa aka sami karin taka rawa da sojoji ke yi wurin ayyukan samar da tsaro a cikin gida da kuma yake magana kan matsalar satar mai a najeriya babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya ya ce hatsabiban 'yan tsagirin da ke tada kayar baya a yankin niger delta su ne suka rikide zuwa barayin mai yana mai cewar akwai gibi a tsarin tsaron ƙasa da za a iya saisaita shi ta hanyar kyakkyawan shugabanci, ƙarfin soji da kuma sauyin ɗabi'u daga ɓangaren 'yan ƙasa. the kinetic and non-kinetic. The kinetic being the hard-fire activities that the armed forces and other security agencies. Masana tattalin arziki daga shiyar ta arewa maso gabashin Najeriya irin su Abubakar Ali na ganin adadin ma da babban hafsan ya fada hasarar ta wuce haka. Furcin da shugaban hafsoshin Najeriya ya a harsashen da aka yi ya fi naira triliyan uku asarar da aka yi na kuɗi idan ka duba irin harkokin kasuwancin da ake a bangaren nan musamman daga maiduguri har zuwa kasashen waje har bangi da sauransu har libya saboda haka wannan wuri na ba karamin a harkoki ake ba na kasuwanci kuma ka je can bangaren tafkin chadi ma haka ne bangaren cameroon haka ne saboda haka ba karamin illa wa tattalin arzikin kasan ba kuma musamman tattalin arzikin mutanen da suke zaune wannan wuraren nan. Alhaji Isa Sakatare da ke zama ɗaya daga cikin shugabannin 'yan kasuwar arewacin Najeriya shi ma ɗan asalin yankin na shiyar arewa maso gabashin Najeriya ne. Kuma ina so kasan cewa mu musamman 'yan kasuwa wani lokaci za a zo a ƙona kasuwan a ƙona 'yan kasuwan a ƙona kayan kasuwan shi mutumin da misali an ƙona shi an ƙona kasuwarsa ta yaya za ka ma ƙididdige abin da ya rasa tunda shi da ma riga ƙona shi. Babban fatan mu kamata gwamnati tunda ta fahimci irin asarar da muka yi mu to ya kamata mu 'yan kasuwa na a san irin yadda za a yi da mu da irin tallafin da za a yi mana. Hassan mai na kai muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai na kaina. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suke gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. ga Muhammad Hafiz Baballe da cigaban labaran duniya. Shugaban yankin Hong Kong ya kaddamar da wani sabon tsarin giza don jawo hankalin kwararru a fannoni daban-daban a duniya. Yayin da birnin ke kokarin dakile ficewar kwararru da ke barazana ga matsayinta na cibiyar hada-hadar kuɗi ta duniya. Babban jami'in gudanarwar John Lee ya faɗa yau Laraba cewa sabon tsarin mai suna Top Talent Scheme zai baiwa waɗanda ke samun albashin dala hong kong miliyan biyu da rabi a shekara kwatankwacin dala amurka dubu ɗari uku da sha takwas da ɗari hudu da saba'in da biyu ko fi da kuma waɗanda suka kammala karatu a manyan jami'o'in duniya su yi aiki ko neman damar maki na tsawon shekaru biyu a birnin yunkurin jawo hankalin kwararru zuwa hong kong na zuwa ne yayin da ɗaruruwan mazauna birnin suka bar birnin a cikin 'yan shekarun nan sakamakon taɓarɓarewar yanayin siyasa da tsauraran matakan shiga na covid-19 da aka saka a yawancin lokacin annoba. ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta faɗa jiya talata cewa tana da shaidu da ke ƙara nuna matuƙar damuwa cewa hukumomin Iran sun yi ƙoƙarin tabbatar da murkushe fursunoni a gidan yarin Ibin da ke Tehran ta hanyar cewa tana yaƙi da gobara a ginin da kuma ƙoƙarin hana fursunoni tserewa. Hukumomin Iran sun ce mutane takwas ne suka mutu yayin da fursunoni 61 suka jikkata sakamakon wata gobara da ta tashi a gidan yarin ranar Asabar da ta gabata. A cikin wata sanarwa da kungiyar Amnesty ta fitar ta ce, a daidai lokacin da aka daɗe ana musanta laifuka da ake yi da kuma ɓoye laifukan da suka aikata. Hukumomin sun fitar da sanarwar cikin gaggawa da ke danganta mutuwar da shakar hayaki da faɗa tsakanin fursunoni. Ƙungiyar ta yi kira ga hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta kafa wani tsarin bincike da kuma ɗaukar nauyi don magance manyan laifuka a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa da kuma wasu munanan take haƙƙin ɗan adam da hukumomin suka aikata a Iran. Ƙungiyar Amnesty ta kuma buƙaci hukumomin Iran da su kyale masu sa ido na ƙasa da ƙasa masu zaman kansu su samu shiga gidajen yarin Iran ba tare da wata matsala ba. kai da Hafiz da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Zartarwa ta gwamnatin tarayyar Najeriya ta amince da kafa wani sashen musamman na ayyukan rundunar 'yan sandan ƙasar da zummar kawo canje-canje a ayyuka na musamman. Ministan ayyukan 'yan sanda na Najeriya Alhaji Muhammad Megari Dingyadi ya bayyana haka a hirar shi da wakilinmu a Abuja Umar Faruk Musa. Dawa manufa POSAP dai da muka kai a Executive Council ta Federation neman amincewa shine babban manufarta shine dai ta fahimci ta ƙara bayyana irin ayyukan da 'yan sanda suke wa jama'a domin tsare lafiyarsu kuma mu san inda 'yan sandanmu suke musan san yawansu kuma musan waɗanda suke wa ayyuka a halin yanzu mahi yawan 'yan sannan da suke wa jama'a ayyuka kamar a bankuna da kuma kamfuna da daban ba mu da takamaimen kasafin yawan su da wuraren da suke amma wannan tsarin zai ba mu damar sanin inda kowa yake kuma mu tabbatar da cewa duk wanda ke amfani da sabisus na 'yan sanda an sa shi ya biya waɗannan sabisis ɗin kuma su kansu 'yan sanda masu irin waɗannan ayyukan suna amfana daga abin da ake biya na waɗannan ayyukan da suke yi sannan ita kanta gwamnatin tarayya da ke da waɗannan 'yan sanda su kasance suna da wani kaso na kuɗin da ke shiga cikin aljihun gwamnati daga kuɗaɗen da waɗannan 'yan sanda suke samu aka su ma 'yan sanda za su samu wani kaso domin kula da jin daɗin su 'yan sanda da kuma gudanar da wasu ayyuka masu muhimmanci ga 'yan sanda wannan shine manufar wannan tsarin to anya ba ku ganin kamar ana so a kasuwantar da aikin dan sanda ne ta yadda masu kuɗi ko masu alfarma da galihu za su riƙa abin da suka ga dama bisa ga kuɗinsu suna biya a basu hayan dan sanda ne ko a yi musu ayyuka na basu mota mai kore masu hanyoyi wato mai saren da dai sauran abubuwa wanda ya kamata a ce tsari ne na al'umma ba wai na masu kuɗi ba? wannan tsari bai shahi wannan ba hasali abinda wannan tsarin ke yi yana tantance waɗanda za a ba waɗannan irin ayyukan yanzu kusan kowa na da wannan damar shi je ga dpo ko ga wani komanda ya samu 'yan sanda su yi mishi aikin da yake bukata amma yanzu da yake online ne ake yi a kwamfuta ne a nan ne intanet ne ake yi ba wanda ke yi ba tare da ig ya ba da amincewa ta ba sannan akwai tsarin mutanen da suka cancanci irin wannan ayyukan ba kowa za a ba ba sai wanda an ka tabbatar da ya cancanci a bashi sannan ba wai maganan kasuwantar da ayyukan 'yan sanda ba ne ko alama ba haka ba ne domin irin kuɗin da za a biya ba kuɗaɗe ne wanda suka wuce hankali ba sannan duk wanda ka san ya kamata a ce ya cancanci wannan tsarin za a bashi sannan talakawa da ake gani su ma ai duk tsarin da ya kamata a yi na kula da su za a yi insha Allah asali ma dai ai aikin ɗan sanda na talaka ne kuma shi zai fi cin gajiya na ayyukan 'yan sanda idan Allah ya yarda. Madalla a gaida Umar Faruk Musa. ma sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar Nijar kuma za a iya saurari mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafuka mu na intanet a voahausa.com muryamurka.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa mai jihohi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin Arewa a yau zai kammala shiga kundin tarihin yadda lamura suke a can baya da yanzu suka taɓarɓare a halin yanzu musamman mata fuskar tsaro a yankin arewacin Najeriya ta bakin tsohon darakta a tarayya Ahmad Ibrahim Lau. Shi kuma shugaban kungiyar masu fatocin masara da ke yankin arzikin arewacin Najeriya Modibo Sadiq Ahmad na faɗa ya kammala ne da ba da shawarar yadda za a kawo ƙarshen fitinar manoma da makiyaya a arewacin Najeriya da kuma bunƙasa noma. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya. sai alfahari. Farko ga Ahmad Ibrahim Lau inda yake nuna rashin ilimi na kan gaba a illolin da kan sanya wasu shiga miyagun ɗabi'u. Ba makamin da ya fi shi don komai sai kana da sanayya tukuna zaka san yadda ka gudanar da shi. So akwai muhimmanci sosai batun bayanan sirri din kuma yana wuyan kowa ne ba za a ce an bar wa hukuma ita kadai ba. So tari ku mazauna wuri za ku riga hukumar sanin abin da ke tafiya. kuma ba sanar da ita ba ta yiwu ba za ta samu sani ba har sai an yi ta'adi to tabarbare wannan da muke magana wani yanayin tsaro yana tafiya hannu da hannu da tabarbarewan gudanar da ilimin al'umma rashin ilimi ba abin da baya kawo yadda shi rashin tsaro ba zai bar ku ku sarrafa rayuwanku yadda ya cancanta ba ko yadda ya kamata ba to haka kuma shi ma rashin ilimi wani makami ne mai jawo wa al'umma fitinu wayannan da muke magana a kai da fulaninmu na daji da zaune gari banza da sauransu muna da yakinin inda suna da ilimi ba za su yarda su aikata abubuwan nan da suke aikata musamman in ka dubi yanayinmu a najeriya ta arewa yawancin manyan mutane da ka sani duka a makarantun gwamnati suka yi karatu ah, eh. daga firamare har zuwa jami'a ko polytechnic har suka zama abin da suka zama to amma yau an wayi gari makarantun gwamnati sun zama na wanda ya kasa don haka za ka je ka samu yara 90 ko sama da 90 a aji guda wanda tsarin karantarwa ko tsarin ilmantarwa ya ce kamar a famari kada ya wuce yaro 30 zuwa 35 a aji a primary kada ya wuce 35 zuwa 40 a secondary kada ya wuce 30 zuwa 35 to amma yau a primary zaka je ka samu yaro sama da ɗari a aji guda to wannan a tsarin abin nan kimiyyan karantarwa malami ba zai samu abin da ake cewa classroom control ba ko classroom management kasan shi yaro yadda yake wannan na muntsinin wannan wannan na marin wannan wannan na jan riga wannan to ta yaya za a ba da darashin in suka fi ka'idan da aka ce a san? to wannan abin haka yake tafi har jami'a a yadda muke yanzu inda jami'an gwamnati ne ni sanda nake jami'a a ajin tutorial ba ma wuce mutum 20 zuwa 25 a lecture theater tsarin da ake yi na da ba ma wuce tsanani a kai mutum 200 to yau a lecture tiyata ana samun sama da mutum dubu tutorial da nake fada ba mu wuce 20 zuwa 25 yau ana samun sama da mutum hamsin to kaga duka hayaniya ne da ya mutsu da abin nan na rashin abin da ake kira educational infrastructure to wayan abubuwa ne da ya kyautu a dauki matakai a magance su abin takaici shine akwai manya wayanda suka amfana daga ilimi bisa ga tsarin da shugabanninmu na farko suka yi shugabanni irin su allah ji rai su Samadu bello sarraunin sokoto premium jihar arewa ta da su sa abubakar tafawa balewa prime minister na farko na nigeria akwai su da su da ministocinsu su allah ji kan rayu mahmud ribadu ministan tsaro su alhaji isa kaita ministan ilimi ga sunan dai shi ma gwamnan arewa din ta da allah ji sakashin ibrahim mutanen nan sun zauna sun yi abubuwa tsakaninsu da allah sun yi adalci ga rike jama'ansu to wayanda suka amfana karkashinsu yawancinsu yau ba su damu da jama'a ba gidajensu kawai suka sani to wannan shi ya jawo mana babban illa dakata nan darakta mai ritaya yanzu ga modibbo sadiq na faɗa abu na gaba bayan burtoli suna da gurarensu da ake ce Giresin grazing reserves wannan gurare sanannu ne a gurare daban-daban a faɗin ƙasar nan ya kyautu a dawo a inganta su a aminta su kamar yadda aka dizainin nasu tun a tafari ma'ana a samar da wadatattun asdam wanda ke ɗaukan adadin litoci mai ɗimbin yawa wadda zai ɗauki lokaci don shayar da dabbobin waɗannan bayan Allah da za zo wucewa sannan makarantunsu na nomadic a dawo da shi asibitocinsu a dawo da shi komi da aka sani dama nasu ne a gurinsu ne huruminsu ne a tabbatar an samar da shi an kuma yi shi yadda ya kamata domin ana magana ne na mafita da kuma maslaha wannan ina ga yana daga cikin abin da zai addressing issue na maganar makiyaya da muke fama da shi a arewacin ƙasar nan a yanzu ba abun da arewacin ƙasar nan ta shahara da shi kamar noma da manoma kiyo da makiyaya sai kuma su shugabanni ta fuskan sarakuna na gargajiya din da shugabanni na fuskan addinai da shugabanni na ƙungiyoyi. matsaloli da makiyaya suka samu tsakaninsu da gwamnati wadda ya taimaka wajen kawo fitintinu a ƙasar nan ko kuma a arewacin ƙasar nan da muke ciki a yanzu to gaba na gaba shine magana na inganta harkar noman kansa da kuma manoman da kayayyaki na zamani abin da Allah ya wadata mu da shi ya azurta mu da shi na ƙasar noma ɗin da manoma ɗin da al'ummar da komai da komai ta fito da wannan tsare-tsare sai dai kash hanzari ba gudu ba an ɗan samu wato mishkila wajen gudanar da program ɗin wadda ya janyo kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba domin kamar yadda muke faɗi kullum kowane abu da muhallinsa kowane abu da mazauninsa kyautuwa ya yi idan za a yi taimako ta fiskan harkar noma wato a fitar da tsarin da ba zai kauce ma tsarin da aka san shi a kai ba ba yadda za a yi ka fito da tsari na harkar inganta noma a ƙasar nan ba tare da ka yi amfani da ma'aikata na gwamnatin tarayya da ta jibanci harkar noma ba da kuma manoman ba sannan ba yadda za a yi ka bar malaman addinai alhamdulillah kasan nan ya yi mu da al'umma da kuma mutane da suke da biyayya da addininsu suke da biyayya da kuma malamansu dole ne idan za ka fito da tsari irin wannan ka sanya malamai na addini wadda suke tare da al'umma da a lokuta biyar a kowane wuni za malami ko limami zai haɗu da mamunsa da azahar za su haɗu da la'asar za su haɗu da magariba za su haɗu da isha'i za su haɗu da asubahi wannan malami idan ka fahimtar da shi abin da kake da bukata ka yi haka zai ɗauki nauyi da lokaci na fahimtar da al'ummar da yake jagoranta a kowane mataki na masallaci kamsu salawat ne na anguwa masallaci ne na juma'a masallaci ne na idi da ake haɗuwa a shekara sau biyu haka kuma churches da muke da su suna da lokutansu su ma da suke da, da da kuma ainihin wato fastoci suke ganawa da mabiyansu wasu da asabar wasu lahadi wasu kaza haka to wannan dole ne su zamto part of mutanen da za su zamto masu wayarwa da mutane a kai gaba na gaba dole ne sarakuna na gargajiya kamar yadda na ambata a baya suke zaune da manoman nan gonakan kuma a ƙasarsu su take kowane dagaci akwai dugo na kai a ƙasarsa kowane hakimi da akwai kowane mai anguwa da akwai to wannan matakan nan ne za a bi a gane manoma na gaskiya nan ne kuma za a bi a gane wa'inda ya kamata a taimakawa don su zama engage su zamto suna noma a ƙasa abin da take ci. tsohon darakta ahmad ibrahim lau da modibo sadiq na faɗa mun gode sai wani lokaci mun samu dama ma ɗauko wata sabuwar zantawar a madadin muryar amurka ni na sura da mai kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya wasu salamu alaikum to sai fa ku himmatu don ku gyara kasar to a gaishe da nasiru adamu el hikaya Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurari kan aika mana ta hanyar imel. Ra'ayi na farko ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Bafaru na Bajoga da Kabiru Abubakar Buleyanki. Kuka ce Allah ya kawo mana zaman lafiya da yalwar arziki a ƙasarmu domin kuwa babu abin da talakan ƙasar nan ke bukata fiye da zaman lafiya da arziki. Sai kuma ra'ayin Sani mai lange-lange ya wuri mai cewa muna kira ga gwamnatin Najeriya da cewa baya ga neman afuwar ɗaliban jami'a da ta yi a game da yajin aikin asu ya kamata kuma gwamnatin ta ɗauke wa ɗalibai lalurar biyan kuɗin makaranta wurin kwana da littattafai na dogon lokaci ganin cewa yawancinsu sun biya kuɗaɗen kafin a tsunduma yajin aiki sai kuma ra'ayin rilwano ibrahim london wuba daga jihar adamawa najeriya kai ko cewa kai ai doguwar tsima da asu suka yi baya misaltuwa domin wasu ɗaliban ma kuɗaɗen da za su riƙe su koma makarantar da shi ma ƙalubale ne babba allah ya sa mu dace amin ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga comrade ilyasu yakubu digawa daga jihar bauchi da sanusi madatai da magaran da haddabi mai kwamfuta mai yama sai kuma ibrahim lara gabta kuka ce salam sashen hausa soke zaben fidda gwani na 'yar takarar gwamna a jam'iyyar apc aishatu binani da kotu ta yi a jihar adamawa wannan manuniya ce cewa har yanzu a najeriya babu demokaradiyya to ra'ayoyin da lokaci ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantowa. Allah a gaida alheri. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai, amma fa a takaice. Kasashen Amurka, Birtaniya da Faransa sun buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya tattauna batun Rasha na amfani da jiragen Iran marasa matuka a yakin Ukraine. jami'an diflomasiyar sun faɗa jiya talata cewa bukatar ta hada da neman wani jami'in majalisar ɗinkin duniya da yi wa kwamitin bayani a yayin ganawar sirri da zai yau laraba kasar kamar ta ce an samu bullar cutar kwalara da ta ɓarke sakamakon ambaliyar ruwa da ake ci gaba da yi a kan iyakarta da chadi da najeriya da ta yi sanadiyar mutuwar mutane akalla sha bakwai yayin da ake fargaban wasu da dama sun mutu a ƙauyuka da ke da wuyar shiga cikin mako guda Wani taron gaggawa da jami'an gwamnati da hukumomin agaji suka yi a yau Laraba ya ba da umarnin tura ma'aikatan jin kai zuwa asibitoci masu cunkoson jama'a musamman kan iyaka da Najeriya. Da yammacin jiya talata ƙasar Koriya ta Arewa ta harba manyan bindigogin artillery a cikin ruwan gabar tekunta. Hafsan hafsoshin sojojin Koriya ta kudu ya ce, Koriya ta Arewa ta harba harsasai kusan ɗari a gabar tekun yammacin ta da kuma wasu harsasai 150 a gabar tekun gabashinta. Koriya ta kudu ta kira kaddamar da harin a matsayin ainihin kare yarjejeniyar 2018 da aka cimma da nufin rage tashin hankali tsakanin kasashen biyu. Shugaban yankin Hong Kong ya kaddamar da wani sabon tsarin biza don jawo hankalin kwararru a fannoni daban-daban a duniya. Yayin da birnin ke kokarin dakile ficewar kwararru da ke barazana ga matsayinta na cibiyar hada-hadar kuɗi ta duniya. Babban jami'in gudanarwar John Lee ya faɗa yau Laraba cewa sabon tsarin mai suna Top Talent Scheme zai baiwa waɗanda ke samun albashin dala Hong Kong miliyan biyu da rabi a shekara kwatankwacin dala Amurka dubu ɗari uku da sha takwas da ɗari hudu da saba'in da biyu ko fi da kuma waɗanda suka kammala karatu a manyan jami'o'in duniya su yi aiki ko neman damar maki na tsawon shekaru biyu a birnin. Thomas sauraro da haka kuma muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wanda ta haɗa shirin ta kuma bada umarni ta ma injiniyan namu na yau. Ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri. Ma assalam.